yi takin jami'an zaben su sa a canja sakamakon kuma a yaga takardar da aka rubuta sakamako amma yanzu an riga an ɗaura shi a yanar gizo tun daga rumfar zaben saboda haka ina ganin maganar wai a raka ɗin kamar yanzu ya wuce amma duk wanda ya zaɓi zai yi rakiyan dokar zaɓe ba ta hana yin hakan ba. a ƙarshe duk da na ce ƙarshe ƙarshen ƙarshe wannan tamƙari zan yi bisa yadda na fahimci yadda suke neman ƙarin hasken a ɓangarorin da misali babu yanar gizo a ƙauyuka ko jeji kin ce sakamakon zaɓen nan za a tura ne ta yanar gizo inda babu intanet ko kuma wurin da za a iya wannan ya za ku yi a ita hukumar zaɓe duka ta yi nazari da wannan shi yasa ta saka baturan zaɓe da suke ƙananar hukumomi wato electoral officers kowa ya bincika ya ga wacce network ɗin waya ne take da karfi kuma take da kaman tabbas a ariyar shi saboda ita wannan bivas ɗin ana saka mata sim card ne sai a saka sim card ɗin wannan network ɗin saboda kar a samu wannan matsalan kuma ko da ma an samu wannan matsalan da zaran an gama zaɓe party agent da jami'an tsaro su sa ido ma'aikatan mu su ɗauki hoton wannan sakamakon zaben da an ɗau hoton an yi gaba kaɗan inda akwai network ɗin automatic zai hau kamar yadda idan zaka tura saƙo ne a wayarka ta salula zaka tura ta watakila ba network amma da zarar network ya zo saƙon zai tafi to shi ma haka yake To a uh, Hajiya Zainab muna godiya damar da kika ba wa sashen House na Radio France International. To barkan ma da warhaka Allah ya ba mu alkhairi. abinci ake ba kowa mai ce ku sai ka ce dabbar kiwo kuɗi a sai su a watsa ko bukuna tawa wasu har ku ji ciwo madalla ga wannan tambayar da ke cewa ku tambaya mana masana tarihin nahiyar afirka wai shin western sahara ƙasa ce mai cin gashin kanta ko dai wani yanki ne na morocco ko murtaniya to tambaya ce daga salihi modibo hamidu gudummiya a jihar adamawa najeriya To wakilinmu na da magaram jamhuriyar Nijar Ibrahim Malam Cillo ya tuntubi Dr. Ali Sale malami a jami'ar da magaram da wannan tambayar kuma ga yadda tattaunawar su ta kaya. Eh, a yanzu dai zaman da ake bayewa a ce kasa ce mai cin gishin kanta tunda akwai tiritor din kamar yankin akwai shi mai amma kaga kungiyoyi da yawa eh, a fara daga majalisar ɗinkin duniya da sauran kungiyoyi ba wanda ya ya tabbatar da ita ƙasa ce yanta ta ƙasa kuma yankinta ina tsammanin kishi biyu bisa uku eh, ƙasa maroka ke mulkin shi kishi ɗaya ne kishi kishi ɗaya ne bisa uku aka bara musu kuma shi ɗin ma dai ana cikin taci ba taci ba don saboda can cikin tarihi lokacin da ita spain da ke ita ta mata mulkin malaka lokacin da ta janye kenan ƙasa ta sami 'yancin kanta lokacin nan sai ita maroka ta ɗauko tarihi na ciwo da a cikin tarihi ta ta mallake ta don ka kasar ta ce to ita ma muritani ta zo ta aza nata ita ma doka ta ce ita ma akwai bangare nata ne don nan dai aka shiga dai rikicin a lokacin dada da ita muritani aka samu wani juyin mulki wanda ya sabke wancan tsohon president wanda ake ce ma muktar ulada su anan da suka zo don suka ce to su sun huta daga cikin wannan rikicin da rikicin sai zama da su da Marok ne su yan sahara occidental a lokacin nan kuma sai wata kungiya ta hoto wadda ita ce take kare yancin ita tsara eh, occidental da ake cewa front polisario kuma kungiya ne sai kasance tana da goyon bayan kasa algeria ita kamar kasa ce wadda bata da yancin kanta yanzu shine da za a ci statue din ta koko matsayinta hmm. to kamar wannan suna da yan gogoro maya. wanda kuma suke neman a san wannan ƙasa ta samu 'yancin kanta kamar sauran ƙasashe na duniya ta samu gurbi a kungiyar nahiyar afirka har a majalisar ɗinkin duniya eh, wasu ƙungiyoyi ne kuma suna da ƙungiyoyi waɗanda suke ɗauke da makamai eh ne dai wannan le front polisario ne dai ina jin da a hukumance wanda kuma yana da goyon bayan kamar ka ɗauki ƙasashe kamar su aljeri kuma hama ita wannan kungiya ta afirka ina tsammanin wajen 1982 ne ko ta ma amince da ita ta je ta yi zaman kama wanda ake cema observator kama dan sa ido ba yawa to abin da ya kama ita sara occidental cikas eh, ita nations ba bata kama majalisar ɗinkin duniya ba ta amince da ita ba kuma cikin kasashen wannan na afirka da suka amince da ita ina tsammani akwai da yawa sun kai sun kusan ta sama 20 wanda suka janye wannan eh, amincewa da suka mata duk da ma dai shi kasa abin wannan namu eh, zaman da muke duniya ta mai ta eh, in dai kana dan karhi kawai kome ana iya ayi da kai kuma in baka da goyon bayan tura ana iya ayi da kai ita kuma sara occidental lokacin da aka gangama aka raba afirka wanda ake ce conference de berlin ina jin alif dari takwas ne da sha takwas ne da tamanin da hudu zuwa tamanin da biyar ko aka ba kasa eh, espanya iko a kanta to kaga kenan su da sudan ba ɗaya bane ba eh, mai amma duk da wannan kaga ita sudan da yake turai sun ɗaure mata gindi yau ta samu cika ƙasa tana da yancin kanta e to kuma akwai ta da ta ce ƙasa ko ka ce ka amince da ƙasa kuma daga baya ka kuma kace baka amince da ita ba eh, aikin banza ne don kanzu ana a ce da kasashen duniya misali da yana tsammanin an samu kasashen da suka ta sama gomiya tara haka wanda suka amince da ita ƙasar sahari ƙasa ce mai zaman kanta to amma matsalar da ake ciki a zahiri eh, kishi biyu bisa uku ƙasar maroka ke mulkin shi su wannan 'yan sahara occidental kishi ɗaya ne gare su bisa uku to kaga akwai mishkila da yawa a iya cewa wannan matsala ta sahara occidental eh, ita ce take ruru ta wuta tsakanin makwabtan guda biyu alje da maroko e kwarai ko ita ce kuma ita ce ma take raba kan yan afirka tunda wanda ke tare da maroc bai tare da algeri ita kuma algeri wanda ke tare da ita yana tare da ita wannan kasa ta eh, sahara occidental kuma na tsammanin kwanan nan ba da daya ba an yi wani eh, wasa in ce na baloko wanda kasar maroka ba ta samu ta tafi ba daga da wannan rikicin da ke da kwai tsakaninsu da su da ƙasar eh, aljiri da yana jin aljiri ta hana ma eh, yan wasan taɓa visa kasu je kasar ta ita kuma umar ba isa wannan matsayin da ake ciki hakika kadin da ake ciki shine eh, wannan kasar ta sara occidental Allah shine ya ta afirka kasar mu dukanninta muka wofanta muka lalata da jikin goshi muka ‘ya'yanta ya za mu yi yanzu mu more ta. Wakar Afirka ta marigayi a bakar Ladan Zaria. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Aiko da tambaya ta mu na imel a arfai hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun ji ka. Bari mu ɗora da wannan tambayar da muka samu daga ma'azu ciguminka gusau jihar Zamfarar Najeriya. ya ce ku taimaka ku yi mana ƙarin haske dangane da dokar nan ta financial fair play a harkar kwallon kafa to ga tattaunawar wakilinmu na bauchi a najeriya ibrahim malam goje da abdulrahman salisu garba wanda aka fi sani da abdul mp3 masharhanci kan harkokin wasan kwallon kafa fair play abu guda biyu ne duk da an sa financial a ciki ah, akwai financial fair play akwai fair play ah, ita fair play abu ne wanda ake kaddamar da ita a cikin filin kwallo wato a buga wasa ba tare da hatsaniya ko juba juna rauni ba wannan dokan ta ta'allaka a kan dokokin da alkalan wasa da ita kanta wasan ta dora misali ba a yarda dan wasa ya ji wani dan wasa rauni a daidai lokacin da ake fafata wasa ba hakan nan ba a yarda magoya baya su da hatsaniya lokacin wasa ba wannan yana faruwa ne a tsakiyar fili daidai lokacin da ake fafata wasan a bangaren financial fair play kuma wato wani doka ne da aka dora ko take tafiya da shi a hukumar kwallon kafa ta duniya wanda ya jibanci musamman ma kungiyoyi masu zaman kansu wanda suke fafata a yankuna ba ma na turai ba kawai na kowace nahiya da ake fafata wasa wato dokokin gudanarwa na harkan kudade akwai iya limit da aka yadda hukumar kwallon kafa ta yadda ta fifa da ku kashe wajen siye da sayarwar 'yan wasa ko na harkar kasuwanci ah, idan kuka yi exceeding wato in kuka wuce wannan matakin dole za a kakaba muku doka a za a ɗauki mataki a kanku shi yasa za ka ji a ko a baya bayan nan lokacin da ake magana a ƙungiyar ƙwallon kafa ta paris saint germain ta siya bayan ta siya neman kusan dala miliyan 200 da wani abu tana so ta siya wasu 'yan wasa sai aka ce to dole ta sai da wasu 'yan wasa kafin ta samu daman wannan saboda ta exceeding din iya kudin da aka yadda ta kashe shine financial fair play in ta yi breach wannan rodin ko da a bangaren 'yan wasanta na matasa ne to za ka ji doka ya hau kansu hmm. sai ka ji an kakaba musu takunkun zuwa shekara kaza ba za su yi 'yan wasa ba ko ba za su yi dan wasa ba har zuwa lokaci kaza haka ya taɓa faruwa da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City da suka karya wannan dokan sai da aka kaba kakaba musu ina ganin shekara ɗaya ne ko biyu ne ba tare da sun sai yan wasa ba manya manyan kungiyoyi su dora musu irin wannan dokan to financial fair play wato doka ne da ake sanyawa ma kungiyoyi na iya adadin kuɗaɗen da za su kashe a kowace kakar wasa kuma ba za su wuce wannan limit din ba in sun har sun wuce wannan limit din to doka ta yi aiki a kansu yawa to ita wannan doka ta aikinta ya tsaya ne kan manyan kungiyoyin kwallon kafa ko harkokin wasanni na ƙasa da ƙasa ko har da misalin ƙananan kungiyoyi har da ƙananan kungiyoyi da kuma ƙasa da ƙasa yanzu misali anan hukumar kwallon kafa ta Najeriya eh, hukumar kwallon kafa ta Najeriya wato NFF ta ba da doka cewa kowace kungiya da take fafata a gasar ta ta Premier League dole ne ya zamanto tana da kungiya na ƙasa da ita wato FIDA team to kuma wannan FIDA team din an sa limitin kuɗin da iya kuɗin da za su yi 'yan wasa kenan in ya wuce haka sun karya doka an sa iya kuɗin da za su iya biyan albashi ma ƙananan ƙungiyar ƙwallon ƙafa su tafi da fida team in ya wuce wannan haka su ma sun karya doka so dokan ta implying gaba ɗaya duniya ne kuma doka ne ƙungiya misali yanzu idan ɗan wasa ya fafata wasa a ƙungiya kaza ya kai shekara kaza ko watanni kaza ba biya shi albashi ba zai ɗauka ƙara zuwa hukumar gaba kuma dole hukumar gaba ta tsaya masa watakila ma ka ji ko ta kame kadarorin ƙungiyar ko kuma ta dakatar da ita ko kuma ta haramta mata buga wasa har sai ta yi setilin din wayannan kudade da bata biya wayannan yan wasa ba ko dan wasa ko kuma wani abu mai kamar da haka wannan doka a cikin harkar kwallon kafa ta fair play musamman wadda take da nasaba da riri ta kudade ko kashe kudade ta hanyar da ta dace wanda irin tasiri wannan dokar take wajen ganin cewa an yaki misali matsalar cin hanci da rashawa cikin harkokin wasan kwallon kafa to kafa da daya shine wannan financial fair play din shine yana kawo yana saisaita abin da ya shafi hidiman cin hanci da rashawa sannan yana daidaita kungiyar ko kuma ce harkan kwallon kafa ya ci gaba yanzu in aka ce babu wannan dokar babu wannan limitin kowace kungiya a lokacin da ta ga dama ta sai kowane dan wasa kuma a kowane irin yanayi to za a kai matakin da akwai kungiyoyin da ba za su yi existing ba saboda duk ba saboda duk yan wasan da ake gadara da su sun kwashe ga fahimci magana mm. saboda haka eh, kuma daga lokacin da aka ce kun yi karfi a bangaren tattalin arziki to kungiyoyin da suke kasa da ku kun sake dukushe su ne to shi sa dole sai an daidaita wannan an saisaita wannan al'amarin sannan su karan kansu manya da kananan kungiyoyin za su iya kwamfitin wato za su iya fafata gasa a tsakanin su mm. idan aka bar abin kara zube haka saboda akwai in ka lura yanzu manya manyan kungiyoyi za ka samu masu kuɗi ne na duniya wanda duniya ta san suna da kuɗi suke sayan wayan manya-manyan ƙungiyoyi suke sarrafa su suke samun kuɗaɗen shiga wasu ma ba ma suna siya don su samu kuɗin shiga ne don nishaɗi ne to saboda hakan an bar dokan kara zube to zai zama to tagomashin harkan kwallon kafan ya ja baya shi yasa aka saka wayannan dokokin kuma yana yin tasiri malam abdulrahman salisu garba muna godiya da amsa wannan tambaya na gode dan kwallon kafa mai sa maza su dinga gudu dan kwallon kafa gaida Nazifi Asnanik da wannan waka. Duka-duka kuma a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, musamman injiniya Mustapha a dbc da ya haɗa mana sautin shirin. Abokinku, Michael Kudisan ne ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu. fatan an karu da abin da shirin na Michael Kudisin ya kunsa da shi ne kuma muka kawo ƙarshen labarin a wannan yammaci amma kafin mai sallama ga bitar muhimman kanun su. Kun ji Ukraine da Rasha sun yi ikirarin kashe ɗaruruwan sojojin juna a yankin Bakhmut. 'Yan adawa a senegal na zanga-zangar adawa da shirin sake tsayawa wato tsayawar shugaban kasar takara a karo na uku sannan kungiyoyin kare hakkin dan adam sun zargi sojojin burkina faso da kisan fararen hula al'ummar isra'ila na zanga-zanga mafi girma a tarihin kasar angola za ta aike da sojojin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo don yaƙi da m23 sannan jihohi goma na najeriya na shirin gurfanar da gwamnatin kasar a gaban kotu saboda kin biyayya ga umarnin kotu na ci gaba da amfani da tsaffin takardun ne. Humaira. To a madadin dukkanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International da Ibrahim Tukur Kefi wanda shine ya sarrafa mana na'ura. Suna na Rukayya Abba Kabara ke cewa makasance tare da misalin karfe tara na dare a cikin wasu sabbin labarin duniyar sai anjima. sawa elomune te faré madero, ahí te ku da wannan waka da ita ne kuma za mu sada ku da sashen faransanci. RFI